Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha ta mu ta Action Hausa TV. A yau za mu muku magana ne akan wakar Hamisu Breka wato wakar jarumar mata da ta ja hankali a arewacin Najeriya a yanzu. Kasancewar yanzu ta samu shiga fagen nazari a jami'a inda mashahurin malamin nazarin adabin baka. Profesa Sa'idu Muhammad Usau ya feɗe waƙar. Kwarjini da karɓuwar waƙar ne yasa aka yi ta cece kuce inda waƙar ta ja hankali da wani sabon salo da ba a taɓa ganin irinsa ba, inda aka ga manyan mata na aure suna rausayawa a gaban mazajensu a cikin yanayin zaman gida wato yanayin kulle na annobar coronavirus ana nazarin wakar ne a fagen ilimi inda ta dace da nazari da kuma abubuwan da nazarin yake nema Profesa Kusoma mashahurin malamin waƙoƙin baka a jami'ar Bayero da ke kanan dabo waƙar jaruma an yi ta a cikin wani salo ne wanda yake jarumar mata ita ta kasance mace ce wacce ta yi haife-haife take kula da yaranta da sauransu ko kuma a ce wacce ta ciri tuta a yanayin zamantakewa ta soyayya wakar kuma ta nuna salo na soyayya cikakke wanda shine yake jan hankalin wanda aka faɗa masa irin wannan kalaman da hamisu breka ya amfani da inda profesan ya ce muhallin turken waƙa inda hamisu birka yake cewa san ba batun na fasa ko za a ce mun in ba da rai fansa jagora tsarin zubinki ya yi daidai ne ya kama zuciyata ne ina ji kamar mafarki ne ina son ki so mataki ne to irin wayannan matakan da profesa yake faɗa ya magana ne cewar wayannan kalaman su ne suke har harzika soyayya ta dada shiga jikin wanda ake gayawa ya ce du hamisu breka ya yi amfani da wayannan kalamai don jan hankali da kuma nuna cewar lalle wannan waka ta hamisu breka jaruma lalle fa ta kai yanda ake magana wannan dalilin ne sa ya yi rubutu a kai ya nazarinta ya mika a bbc su kuma suka ya a profesa ya ci gaba da bayani ya ce ga wani misalin in kalle ki ga ki dab da ni to me za ya damu kalbina ko kuma yadda yake magana cewa ni ban da damuwa in har zan buɗe in idanuna in kalle ki dab da ni to me zai damu na yana magana cewar wayannan abubuwan su suke daɗa harzika soyayya a cikin matakai na kalamai na soyayya kenan inda profesa Gusau ya dinka bayani haka ɗaya bayan ɗaya abubuwan yana fitowa inda aka rinka comment ana magana cewar lallai wannan waka ta yi kuma shi mai ilimi shi ya kamata a ce ya feɗe abin kowa ya gane lalle wannan mawaƙi ya yi amfani da basi inda profesa gusau yake cewa wannan saƙon da wannan waƙar ta nuna shine soyayyar da masoyi yake yi wa masoyiyarsa ƙarfin soyayyar tasu inda kuma yake cewa cewar masoyi ba zai kula da kowace ba zai kula da kowa ba sai masoyiyarsa wannan saƙonnin da waƙar take faɗa suna da yawa sai dai mu takaice muku inda za mu ci gaba nan gaba in allah ya kai mu in yau kuka fara haduwa da mu a wannan tasha ta mu ta action hausa tv to ku danna mana subscribe don samun shirye-shiryenmu a kan lokaci wanda muke zakulo muku su ɗaya bayan ɗaya